so har gobe dai ana kiɗan kuma ba a bari ba insha Allah haka ne gaskiya ne to Allah ubangiji ke taimaka to yayin da ka shigo wannan sana'a waka kiɗa kai ka fara ko eh duk ɗaya ne dai sai ka zo ka fara waka to da ka zo gida eh. ka so ka sami iyayenka yan uwa haka eh. ka ci musu aka shiga wannan ta babu wani kalubale da ka samu a tattare da su kenan eh magana ba na ce ba a samu wani kalubale ba saboda idan ka duba yanzu muna 2020 idan ka ɗeba shekara 16 ko 17 a ciki wajen 2003 kenan so kaga lokacin ita kanta masana'antar jaririya ce rainanta ake yi so kuma sannan a wannan lokacin mutane ba su gama wayewa da sanin harka fim ko kiɗa da waka ba kawai gani ake inda ka fara kiɗa da waka wane ya lalace wane ya ɗau hanyar lalace so gaskiyar magana dan samu kalubale amma alhamdulillahi kasancewar gidanmu babban gida ne shi yasa ma mutane suka dinga tunanin wani dan gidan wani ko za a bar shi waka da kira irin wannan abubuwan so sai Allah ya sa babanmu daidai gwargwado yana da wayewa ta zamani saboda haka ba ya alawa da yawa masu kabini da da kuma har yanzu muna cin albarkacin bakin su an samu kalubale to amma kuma daga baya ana ganewa ana ganewa ana ganewa ana wayewa yanzu mutane sun fahimci cewar wannan fa sana'a ce kamar kowace sana'a so wannan shi ne insha Allah haka ne gaskiya ne ma'ana yan uwanka ne sun baka haɗin kai iyayenka sun baka haɗin kai gari bisa gari kenan